jama'a assalamu alaikum Suna na fahad ibrahim gallaji a yau ina muku albashir cewa zan fara gabatar da kimiyya a harshen hausa zan ba da muhimmanci ne akan inda na fi karewa wato shine ilimin chemistry ilimin sinadarai zan yi kokari a iya fahimta ta na ga ina bayanin darussan da suka shafi chemistry da 'yan secondary na nama a Najeriya da kuma 'yan jami'a da suke nigeria a harshen hausa amma wani sa'in za a dinga yin ingausa hausa da turanci um, wannan hausa a wannan shiri na hausa a kimiyya hausa zai dinga zuwa ne ta youtube at fahad kano facebook at fahad kano twitter at fahad kano instagram at fahad kano zai dinga zuwa a takaice ina daukan topic daban-daban da suka shafi chemistry ina yi muku bayanin shi so a takaicen takaicewa eh, na yi karatun chemistry digirin farko a eh, jami'ar da ake kira kano university of science and technology a nigeria sannan na yi digiri na na biyu master's degree a jami'ar da ake kira jordan university of science and technology a kasar jordan sannan yanzu ina yin digiri na na uku phd in chemistry a university of texas arlington a nan eh, amurka sai ku kasance da ni domin jin chemistry a harshen hausa na gode sai kun je ni